Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba mana gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau biye da shi akwai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak shirin mu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To da masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim. Farko muhimman kanin su. iran ta buƙaci amurka ta saki ƙadorinta take rike da su da nuna kyakkyawan aniyarta kan komawa tattaunawa kunyar da amurka ta sha a afghanistan alama ce ta rushewarta 'yan sanda sun tarwatsa ɗaruran mazanga zanga-zanga a ƙasar shadi ta jikta dama daga cikinsu shugabannin ƙasashen siriya da jordan sun tattauna ta wayar tarho ta farko a irin ta tun bayan barkewar yaƙi a shekara ta 2011 a ƙasar Siriya. Yanzu kuma ga cikakkun labarun. Iran ta buƙaci Amurka da ta saki ta da take rike da su da nuna kyakkyawan aniyar ta kan komawa tattaunawa. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir abdullahiyan shi ne bayyana haka wata da ya yi da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran inda ya ƙara da cewa domin nuna kyawar aniya ta komawa teburin tattaunawa da ake yi kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya ya kamata amurka ta saki akalla dala biliyan goma daga cikin kadarorin iran take rike da su mallakin kasar iran har ila ya yi gargaɗin cewa iran za ta kai karar kasar koriya ta kudu idan ci gaba da ƙin biyan bashin da ake binta kusan dala miliyan takwas na ɗanyen man fetur ɗin da ta saya tuni aka rufe dukkan asusun ajiyar ƙasar iran da ke bankunan ƙasar koriya ta kudu a wata hira ta wayar tarho da ya yi da takwaransa na kasar koriya ta kudu chun yong ya buƙaci da su saki ƙadorin iran da aka toshe domin su samu damar yin amfani da su cikin gaggawa matsin lambar amurka kan kasar koriya ta kudu ne ya jawo ɗaukar wannan matakin amma duk da haka ba za mu zuba ido ba za mu umarci babban bankin kasar ya ɗauki matakin da ya dace kan bankuna biyu na kasar koriya ta kudu da ake da asusun ajiya a cikinsu. kunya da amurka ta sha a Afganistan alama ce ta rushewarta jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah imam kamna'i ya bayyana cewa kunyar da amurka ta sha a ƙasar afghanistan alama ce da ke nuna rushewarta na kusa imam said al ya bayyana hakan ne yayin bikin yayi ɗaliban jami'ar imam hussein alaihi salam da a gudanar ta kafar bidiyo a jiya lahadi a wani bangare na jawabin da ya jagoran ya kara da cewa bai dace sojojin wani yanki su amince da kasancewar sojojin kasashen ƙetare domin samar musu da tsaro ba tsaron wata ƙasa shine gimshikin duk wani ci gabanta in ji jagoran a don haka ya ce babban abin alfahari ne ga wata ƙasa ta samarwa da kanta tsaro ta hanyar dakarunta a wannan yankin namu kasancewar sojojin ƙetare har da amurka babban na ƙasa ne dole ne a baiwa kowace ƙasa damar ta da sojojinta shine mafi a'ala ga wannan yankin yan jagoran jun halin musulunci na kasar iran yan sanda sun tarwatsa tsaruruwan masu zanga-zanga a kasar chadi tare da jikita dama daga cikinsu rahotanni sun bayyana cewa jami'an yan sanda a kasar chadi sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar lumana a birnin kasar kana sun jikata wani adi mai yawa daga cikinsu minti goma sha biyar da fara zanga-zangar sai jami'an 'yan sanda suka afkawa masu zanga-zangar inda suka rika wurga masu barkwanon tsohuwa suna dukan su da kulake domin tarwatsa su masu zanga-zangar suna dauki da kwalaye da ke dauki da bukatunsu na neman gwamnatin ruwan kwaliyar ƙasar da sojoji ke jagoranta ta gaggauta da zaɓuka a ƙasar domin komawa turbar demokuraɗiyya kakakin ƙungiyar farar hula mai suna waki tama kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar ya shaida manema labarai cewa ma zanga-zangar sun samu raunuka sosai ne bayan da jami'an tsaro suka afka musu domin tarwatsa su kuma sun rika duka tare da musguna musu wannan da ita ce zanga-zanga ta farko a irin ta da aka yi ta nuna kin jinin gwamnati tun bayan da sojoji suka kwace mulkin kasar kuma karan farko da aka samu canjin gwamnati bayan da aka kwace shekaru aru-aru kashin jagorancin tsohon shugaban kasar da aka hambarar. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Shugabannin kasashen Siriya da Jordan sun tattauna ta wayar tarho ta farko a irin ta tun bayan barkewar yaƙi a shekara ta 2011 a ƙasar Siriya. Rahotannin da suka fito daga ƙasar Jordan sun bayyana cewa shugaban ƙasar Jordan Sarki Abdallah da takwaransa na ƙasar Siriya Bashar Assad sun yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin su na farko a irin ta tun bayan ficewar sojin kasashen waje da kasar kuma tattaunawar ta mayar da hankali ne kai da kasashen za su yi aiki tare a nasa bangaren sarki abdullah na kasar jordan ya nuna aniyar kasarsa ta nuna goyon bayanta game da ci gaba da kasancewar kasar siriya kasa mai yanci da kuma kokari wajen ganin zaman lafiya da tsaro ya ci da zuwa a kasar wannan tattaunawar mai cike da tarihi ta zo ne a dai lokacin da kasashen laraba guda biyu suka yi ƙoƙarin ƙara faɗa dangantakar da ke tsakanin su da kuma suka fuskantar matsalolin tattalin arziki musamman ƙasar siriya da ta kwaya shekaru cikin takunkumin kai tattalin arziki da amurka da wasu ƙasashen turai suka ƙaƙaba mata daga karshe za ku cewa kasar algeria ta haramta wa jiragen sojin faransa ratsa sararin samaniyar ta ƙasar algeria ta sanar da haramta wa jiragen sojin faransa keta san samaniyar ta ne a wani mai da ke nuna yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ke kara yin tsami dama dai algeria ta janye jakadanta a faransa domin tuntuɓa bayan wani furuci da aka nakalto shugaban faransa emmanuel macron ya yi game da tarihin samun yancin kan algeria wanda kuma bai yi wa mahukuntan algeria daɗi ba dama dai an fuskanci tara jijiyoyin wuya tsakanin mahukuntan paris da na algiers bayan da faransa ta tsawar matakan ba da takardar visa ga 'yan kasashen larabawan yankin maghrib ciki har da algeria faransa dai na amfani da sararin samaniyar algeria wajen isa ko fita yankin sahel in take da dakaru a tawagar barkane sai dai ta ce hakan ba zai kawo mata wata matsala ba wajen tafiyar da aikin ta a yankin kamar saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara da suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. madala yanzu kuma sai shirin muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar muleka jaridunmu na yau bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na muleka jaridunmu na yau inda za mu leka wasu jaridu daga tarayyar najeriya da kuma wasu daga wasu kasashen afirka za mu fara da jaridar the nation ta kasar kenya wacce take cewa mutumin nan ɗan ƙasar sweden mai suna lar vix wanda kuma ya taɓa zanen ɓatanci ga manzon allah sallallahu alaihi sallam a shekara ta 2007 ya rasu a hatsarin mota a jiya lahadi vils ɗan shekara 75 a duniya yana tare da 'yan sanda biyu wanda suke gadinsa inda suka mutu tare a wannan hatsarin kafin haka dai a shekara ta 2007 ne wato vilks ya yi wani zanen batanci ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ya sa tun lokacin yana samun wato kariyan 'yan sanda a duk inda yake don barazana ga rayuwarsa a shekara ta 2015 dai an yi kokarin kashe shi a wani taro wanda aka gudanar a birnin copenhagen kuma a lokacin har kungiyar alka'ida ta ba da ladan dala amurka dubu ɗari ga duk wanda ya kashe shi daga nan sai jaridar premium time ta najeriya wacce take cewa mahaifin kakakin majalisar dokokin jihar zamfara ya rasu a hannun 'yan ta'adda jaridar premium time ta nakalto cewa mahaifin ma'azu magarya ya rasu a hannun 'yan ta'adda wanda suka sashe shi tun da daɗewa labarin ya kara da cewa yawa wani kwamandan 'yan bindiga wanda ake kira turji shi shine mahaifi ma'azu ya rasa ransa a hannunsa amma dai wato shaidu sun tabbatar da cewa wani kwamandan 'yan ta'adda a jiya ta zamfara wanda ake kira turji shi ne ya sace mahaifin kakakin majalisar dokokin jiyar ta zamfara kuma a jiya asabar ne aka ba da sanarwar rasuwarsa bayan samun bugun zuciya ko kuma haɗa attack an ce kakakin majalisar ya aiki wani dan uwansa wanda ake kira tahiru sarki ya yi kokarin ya bada kuɗaɗe don a saki mahaifinsa amma 'yan ta'addan suka ƙi sai daga ba aka ba da labarin cewa ya rasu sanadiyar wato bugun zuciya. daga nan sai jaridar nigeria tribune wacce take cewa prime minister kasar habasha wato abi ahmad ya tuka shugaba buhari zuwa wani biki a birnin addis ababa na kasar ethiopia jin kadar bayan saukarsa a tashar jiragen sama na bole international airport da ke addis ababa bayan da an masa faretin girmamawa daga baya prime minister kasar ta wato habasha abi ahmad ya gayyaci buhari zuwa ga wani mota samfurin suv inda shi firaministan da kansa ya tuka shi zuwa wani wuri inda za a yi liyafan tare da shugaban ƙasa ta habasha wato sahel wak zaude wacce take bikin rantsar da ita a matsayin shugaban ƙasa karo na biyu na wasu shekaru biyar ana sa ran shugaba buhari a wannan taron da zai gana da shugabannin kasashe wanda suka halarci taron bikin rantsar da wato shugaban ƙasar karo na biyu wato ah, akwai shugabannin jibuti kenya sudan ta kudu senegal somalia uganda da kuma demokuraɗiyar congo da ƙarshe sai jaridar sudan tribune wacce take cewa wasu jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye guda goma sha shida ne suka rattafa hannu a wani sabon a sabon ƙawance don ƙalubalantar ƙawancin da ta gabata wacce suke zarginta da mamayan al'amuran shugabanci a ƙasar sudan a matsayin jam'iyyun siyasa na adawa ko kuma kungiyoyi dauke da makamai jam'iyyun da suka yi wannan tarayyar da sun hada da sudan liberation movement wanda mini minawi yake jagoranta sai kuma justice and equality movement ta jibril ibrahim sai kuma kush liberation movement ko kuma splmn wanda ismail jalab yake jagoranta da kuma jam'iyyar democratic alliance for social justice na ali askori to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na maleka jaridunmu na yau a hota a lafiya madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. ku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran fuskoki daban-daban. shirin namu na yau zai dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila ya kai a kasar bahrain da kuma abubuwan da ya kaddamar a kasar da kuma tattaunawar da suka yi da mahukunta na kasar inda da allah za mu yi dubi akan wannan ziyara da kuma abubuwan da ta kunsa da kuma yadda ake kallon lamarin a siyasance da fatan masu saurare za su biyo mu sannan a hankali domin jan cikakken shirin. ranar alhamis da ta gabata ce dai ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila yair lapid ya kai wata ziyara aiki wadda ita ce irin ta ta farko da wani ministan isra'ila ya kai a bayyane zuwa kasar bahrain tare da ganawa da mahukuntan kasar ba tare da wani shamaki ba kamar kuma a wannan ziyara ministan harkokin gwamnatin yahudawan isra'ilan ya kaddamar da ofishin jikadancin isra'ila a birnin manama bayan isa sa birnin manaman dai a ranar alhamis da ta gabata ya samu gagarumar matarba daga manyan jami'an gwamnatin bahrain daga filin sauka da tashin jiragen sama na birnin manama daga nan kuma aka wuce da shi zuwa fadar sarkin kasar ta bahrain hamad bin isa al khalifa da ke cikin birnin na manama bayan gana wasa da sarkin akan lamura da suka shafi alaka tsakanin bahrain da kuma isra'ila ya kuma gana da wasu daga cikin jami'ai na gwamnatin kasar bahrain da suka hada da ministan harkokin wajen kasar da kuma firaminista wanda kuma shine rima mai jiran gadon sarautar kasar sarkin kasar ta bahrain hamad bin isa al khalifa ya bayyana ziyarar ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila a kasar ta bahrain da cewa ziyara ce wadda take da matukar mahimmanci ga kasar bahrain sannan shi kuma a nasa a bangaren ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ilan yair lapid ya bayyana cewa ranar ziyarar tasa babbar rana ce ta tarihi ga isra'ila da kuma bahrain sannan kuma ya bayyana hakan da cewa babban nasara ce ga siyasar isra'ila sannan kuma ya bayyana cewa isra'ila za ta gaba da ƙara ƙarfafa alakarta da ƙasar bahrain da ma sauran ƙasashen larabawa wajen tunkara abin da ya kira barazanar da suke fuskanta daga kasar da ya kira babbar makiyarsu wato iran baya ga haka kuma ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ilan ya buɗe ofishin jikadancin isra'ila a birnin manama na kasar ta bahrain kamar da kuma ya buɗe wani ofishi na kasuwanci a tsakanin kasashen biyu wanda kuma daga wannan lokaci ofishin zai ci gaba da gudanar da harkokinsa a hukumance. kamar yadda sabon jakadan isra'ila a manama ya fara gudanar da aikinsa yayin da ita kuma bahrain ta sanar da nata sabon jakadan wanda zai ɗauki ragamar gudanar da ayyukan jakadanci da wakilci na bahrain a birnin tal aviv a isra'ila a nasu bangaren al'ummar kasar bahrain dai sun nuna rashin amincewarsu da wannan ziyara inda dubin dubatar mutane suka gudanar da zanga-zanga tun daga ranar da ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila ya isa birnin manama inda al'ummar kasar ta bahrain suke cewa ba da sunansu ake gudanar da wannan alaka tsakanin kasar bahrain da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila ba illa dai wannan alaka ce a tsakanin masarautar bahrain da kuma gwamnatin yahudawan sannan kuma al'ummar kasar ta bahrain da suke gudanar da zanga-zanga da gangami a sassa daban-daban na kasar musamman a birnin manama sun rika daga kwalaye waɗanda a kansu aka yi rubutu da ke neman a gudanar da jin ra'ayin jama'ar ƙasar kan batun ƙwallo alaƙa da isra'ila maimakon masarautar ƙasar ta gaban kanta wajen ƙwalla irin wannan alaƙa da gwamnatin yahudawa sannan kuma dubin dubatar al'ummar ƙasar ta bahrain sun yi ta daga tutoci na bahrain da kuma palestino suna rera taken nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar palestine da kuma yantar da allah wadai da zalunci irin na isra'ila akan al'ummar falasdino da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki a cikin Falasɗin, musamman ma da birnin kudus su ma'ana su bangaren manyan malaman addini na kasar ta bahrain sun fitar da bayanai na haɗin gwiwa inda malamai fiye da 240 ne suka fitar da bayani na haɗin gwiwa wanda ya yi tar da kakkausar murya dangane da ziyarar wadda ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ilan ya kai a kasar bahrain wadda ita ce irin ta ta farko da ya kai a wannan kasa wadda take yankin tekun fasha tun bayan da gwamnatin kasar ta bahrain da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila suka kulla alaka a shekarar da ta gabata bayanin malaman addinin musulunci na kasar ta bahrain ya ce muna yin allah wadai daga kausar murya dangane da kasancewar ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan sahayuniya a cikin kasar mu bahrain kuma muna jaddada kyan amincewa da duk wani tsari na daidaitawa tare da gwamnatin 'yan mamaya game da buɗe ofishin jakadancin gwamnatin yahudawan sahayuniya da kuma ofishin kasuwancin su a birnin manama bayanan malaman addinin na kasar bahrain ya kara da cewa muna jaddada goyon bayanmu ga al'ummar palestine waɗanda suke yin sadaukarwa wajen kare kasarsu da al'ummarsu da kuma addininsu game da wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke falastinu waɗanda suka hada da masallacin kudus mai alfarma wanda wasu daga cikinsu suka yi shahada a kan wannan tafarki shi ma'anarsa ɓangaren babban malamin addinin musulunci na ƙasar ta bahrain wato sheikh isa kasim ya fitar da nasa bayanin wanda a ciki yake bayyana wannan ziyara kuma da gwamnatin kasar bahrain ta karbi ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ilan da cewa wannan babban cin amana ne ga al'ummar kasar bahrain da kuma al'ummar falasdinu da al'ummar larabawa da ma dukkanin musulmi na duniya baki daya sannan kuma babban malamin ya bayyana cewa abinda masarautar kasar bahrain take yi ba da sunan al'ummar kasar take yi ba illa dai kawai masarautar tana kokarin bayyana kanta a matsayin mai wakiltar al'ummar kasar ta bahrain amma gaskiyar lamarin dai shine sabanin haka ita ma ta bangaren babbar jam'iyyar siyasa ta kasar bahrain wato jam'iyyar alwifaq ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta yi kakkausar suka dangane da ziyarar ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma yadda masarautar kasar gami da sarkin kasar da manyan jami'an gwamnati suka tarbe shi sannan kuma jam'iyyar alwifaq ta bayyana wannan mataki na masarautar bahrain da cewa babban cin amana ne wanda al'ummar kasar bahrain ba za su taba mantawa da hakan ba kuma ba za su taba yafewa dukkanin waɗanda suke da hannu wajen kwallo alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila ba to ka al'ummar kasar ta bahrain sauran bangarori daban-daban da suka hada da kasar iran da kuma kungiyoyin kukurmaya na palestinawa da kuma sauran kungiyoyin gwagwarmaya da suke a cikin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya da sun fitar da bayanai daban-daban da suke yantar da allah wadai da wannan ziyara gwamnatin kasar iran a ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id khatib zade ta bayyana wannan ziyara da cewa ba wani abu bane illa yunkurin gwamnatin kasar bahrain na neman samun wata mafaka daga isra'ila inda iran ta bayyana cewa abinda bahrain take nema na neman samun tsaro da kariya daga isra'ila ba abu ne mai lamuni ba domin kowa ita kanta isra'ila ba ta iya kare kanta ba ballantana ta baiwa gwamnatin kasar bahrain kariya iran ta kirayi gwamnatin kasar bahrain da ta sake nazari dangane da irin waɗannan matakai da take ɗauka na miƙa kanta ga yahudawan sahiyuniya su ma nasu ɓangaren ƙungiyoyin gwagwarmar palestinawa da suka haɗa da hamas jihadil islami da dai sauran ƙungiyoyi sun fitar da bayanai daban-daban wanda suke bayyana a matsayinsu dangane da wannan ziyara inda suke bayyana ta a matsayin cin amana ga al'ummar musulmi da al'ummar falastinu da ma larabawa baki daya babban abin da wannan ziyara ta ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila ta fi mayar da hankali a kansa a kasar bahrain baya ga batun buɗe ofishin jikadancin isra'ila a birnin manama da kuma babban ofishin kula da harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu shine batun yadda za su hada karfi da karfe su aiki tare wajen tunkarar kasar iran wanda isra'ilan take bayyana iran din da cewa babbar barazana ce gare ta da kuma kasar bahrain da ma sauran dukkanin kasashen larabawa da suke kawance da ita isra'ila ta cimma yarjejeniya tare da kasar bahrain a wannan ziyara da ministan harkokin wajenta ya kai a kasar ta bahrain akan gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da samarwa kasar bahrain da jirage marasa matuki domin tankarar kasar iran to masana da dama akan harkokin siyasar kasa da kasa dai suna ganin cewa kasar bahrain tana so ta samu wata kariya ne ta musamman daga isra'ila musamman ma bayan ganin abin da ya faru na ficewar amurka daga kasar afghanistan bayan kwashe tsawon shekaru ashirin a kasar da sunan tabbatar da tsaro lamarin da daga ƙarshe dai amurkan ta fice daga kasar ba tare da ta iya tabbatar da wannan tsaro ba wanda hakan ya sa kasashen larabawa da dama musamman waɗanda suka dogara da amurka kacokaf kuma suke neman kariya da gare ta cikin sai ɗururuwa bayan da amurkan ta fice daga ƙasar afghanistan wanda hakan ya sa suke neman ƙasashen da za su koma zuwa gare su a halin yanzu inda ƙasar bahrain take ganin cewa kula alaƙa da isra'ila shine babban abin da zai fi bata aminci da lamuni a halin yanzu matakar dai amurka ba za ta iya bata wannan tsaro da lamuni da tabbaci da take bukata ba musamman ma dai sarakunan kasar ta bahrain wanda mulkin su ya dogara ne daga irin kariyar da suke samu daga amurka to jama'a masu wari lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu dole anan zamu ja da zamun shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da san Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu bos jamhuriyar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a kan cika najeriya shekara 61 da samun mulkin kai to muna addu'a sauran da na gaba allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali da wamame mugun ji mugun gani allah ubangiji ka hana mana shi ganin mu allah ka kawo a kasashen mu na afirka zaman lafiya da ma duniya baki daya ina muku fata alkhairi radio pos taron nure musulunci musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi kin daura assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna sunana kadora diga gadan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to hakika ina taya kasa ta najeriya murnar cika shekaru 61 da samun 'yancin kai muna fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa a mu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga ga fulani wurji assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa a bi'ayi ya wasa jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mamman salisu dodo wanda ake kiran shi da zaman taksim yake tribune official daga yamagaram jamhuriyar niger dangance da mu na niger cewa ga makaranta lokaci ya tashi musamman ma dan tallafi da ake taimaka ma mu na bisa kan harkar karatu ya kamata a ce mu na niger dan lokacin karatu ya taimaka ma iyan bayan talakawan da su gudanar da irukan ayyuka da ake yi dai na cigaban makaranta ta yara musamman man cewa da an tashi rabon kai na ya zamanto eh, yan talaka da ake raba kai na an samu sauyi cewa yanzu an raba ma yara kai na da taka kara karya ba uwayen eh, yara suna sayan kai kaki assalamu alaikum su hausa na biyar magana za ta zaune mai sa goban gidan madara gaskiya ra'ayi na akan wannan abun da mahukunta suke matalaka gaskiya bi ta dace saboda allah a yi kan kaina ka gani nan da yan ko suka zo abinda suka bugo min saboda allah saboda nabi zika gwamnati suka bugo min kenan kamata mu abin da muke so da gwamnati mu yan ƙasa ne ba ba ne kuma a ƙasa muke neman kuɗi ba mu san ba fita neman kuɗi wani gari a ƙasa mu muke so mu zauna mu neman kuɗi kenan kamata da mu mu da gwamnati a zo a zauna a sasanta miye kake da sabon ku miye kake samu miye za ka ba ƙasa a shekara idan mu wani abu mun yi so a zo a yi gwa da gwa ba na koyo ɓoye ɓoye wata amma kawai ka waye gari kawai dan an kama da ba a san ba kana samun kuɗin ko baka samu a isku sabon ka daɗi a gagai saboda Allah bai kamata wannan abu mu dai gaskiya mun zo daɗin wannan abu ba muna fatan a gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. To yau ra'ayina shine akan jami'ai na gwamnati wanda suke so su gani sun mai da talakawansu baya. Menene sun mai da talakawansu baya to ya kamata a ce 'yan kasuwa da su mahakunta a sasanta a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Menene tsintsiya maɗaurin ki ɗaya? a yi shawarwari a tsakankanin wannan mutane guda biyu ɗan kasuwa da kuma gwamnati kenan sai a san abubuwan da ɗan kasuwa yake samu a wuni ga iya ribar da yake samu sai ta yi a nan a cimma manuha ɗaya a cikin wannan abubuwan kenan bai kamata ba a ce abu duka abu shaguna ana rihewa ba gaira ba dalili ya kamata a gane ma juna tsakankanin na guda biyu sunana abdulaziz furezi daga rama Assalamu alaikum sashen Hausa na Abiyo ya tsau barkan mu da warhaka mai magana na wuri da daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na Auje ne dangance da matakin da hukumar ta ci na finai ta jihar Kano ta ɗauka. Wance hukumomin jihar Kano suka ɗauka na cewa a dakatar da duk wani fim wanda yake nuna yadda ake kidnapping ko kuma abin da ya kamata haka. To a gaskiya ba nan ne matsalan wannan abin da yake faruwa a Najeriya take ba harkar fim bace Wannan ya samo asali ne daga su 'yan siyasa. Kowa ya ga abin da ya faru a lokacin siyasa kasar 2019 wanda kirikiri aka ga an ba matasa makamai sun yi abin da suka yi wannan duk shine 'yan siyasa su suke haddasa irin wa'annan matsalolin ina ganin kawai 'yan siyasa suna ganin dai ana nuna kusan abin da su suke ɗabbakawa suke so su ga sun kawar da hankulan mutane daga nan amma hankalin talaka a yau ko ina kar yake kallon gwamnatoci assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana laurana alhaji abdu aga da sinija ra'ayina da dan bada yau bisa kan komawa nepal ƙasa ta nija to gashi lokacin rantare ya zo ba mu ga wani alamar rantarewa ba mu ga wani eya ne eya ne wanda alamar da ya rantare babu ekwal tun da muka kama buɗe ana sharar ta ko ana wani cewa cuwa alamar komawa ekwal to muna fatan a ce bana dai ta ɗara bara me muke ni bana dai ta ɗara bara muna so a ce da an samu canjin gwamnati wai ba cewa yanzu ma tsohon gwamnati wacce wasan ce take nan ga aiki wanda ba ta amfana mana komai a cikin kasatawa tawa kowa na kuka da ita mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ina kira ga sabo gwamnati ta kasa ta jamhuriyar nijar kamar yadda ake shirye-shiryen koma karatun boko to allah sa ta zamana duka da mai ruwa da tsaki da harka karatun boko saboda mu muna so a gyara harkokin nan karatu na ga sabuwar shekarar da za a kama ya tahi daidai ba tare da an ringa shiga matsaloli ba saboda gwamnatin baya gaskiya ba a yi ba karatu a ƙasa ta jamhuriyar karatu sulhun ciya an yi ta koraɗin mutane an lalata musu karatu kuma suna nan a zamanar suke ba aikin komi ba suke kenan zaman banza ya karu amma ina kira da ga sabuwar gwamnati ya kasance dai Allah sa ta gamu da manya-manyan malaman makaranta ta shahi musu su don karatu ya tafi daidai mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Karamari ta birnin da magaram magaram a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum sashen Hausa na BH Tayan mai magana isu ne malatai da magaran jamhuriyar Nijar. A kira ku da gana da magaran ina so ku bani dama in taya Najeriya murnar cika shekara 61 da samun inci kai daga kasar burtaniya to gaskiya muna musu fatan alheri kuma shugabanni an yi shugabanni da dama wasu sun kawo ci gaban mai tarin yawa a najeriya kuma har yanzu najeriya tana a kasashe na kan gaba afirka wanda suka yi kowa tattalin arziki da ma zamantakewa 'yan adam to kuma gaskiya akwai kalubale da yake damun najeriya shine na rashin zaman lahiya muna musu fatan ubangiji allah kawo musu zaman lahiya da ma yankunan mu na niger chad amma baki daya na gode beh da fatan allah kamu zaman lahiya kasashen mu na afirka mai magana isu na maɗatai da magaram na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lahiya to ma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. da yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan rubi akan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu zai dubi ne dangane da zantawa ta farko da wata kafar yada labarai ta yi da shek ibrahim alzazzaki jagoran harka islamiyya a najeriya tambayin fitowarsa daga gidan kaso wanda tashar press tv ta kasar iran ta zanta da shi da kuma yi bayani akan abubuwa daban-daban wanda suka shafi tarihin harka islamiyya da kuma abubuwa da suka faru da shi tsawon shekaru daga lokacin yana ɗalibi a jami'a har zuwa wannan lokaci wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu wari za a biyo musu a hankali domin jin cikakken shirin a ranar laraba ta gabata ce 28 ga watan satumba wanda ya kare sheikh ibrahim azuzuki jagoran harka islamiyya a nigeria ya zantawa ta musamman kuma ta farko tun bayan fitowarsa daga gidan kaso tare da tashar press tv a cikin shirin zami kokari ne mu kawo kaɗan daga cikin wasu ɓangaren da Sheikh Ibrahim azuzaki ya taɓo a cikin tattaunawar tasa da Press TV. Da farko dai dangane da tambayar da aka yi masa akan yadda harka Islamiyya ta fara sai ya amsa da cewa. Lamarin ya fara ne tun mana ɗaliban jami'a. A waɗancan kwanaki a lokacin yana a matsayin lokaci ne wanda ɗalibai suke tunanin cewa mutum ya zama mai aƙidar kwaminisanci shine ilimi shine kuma wayewa a jami'a wannan tun a cikin shekarun 1970 a lokacin ina ɗalibi zuwa shekarar 1979 wani abu wanda yake a matsayin matsala ga shi ne duk cewa sana kira zuwa ga adalci da kawar da zalunci to amma wata matsala din shine cewa suna so su zama suna tafiyar da al'amar mutane kuma abu mafi muni shine cewa sun bayyana cewa su ba su yadda da ubangiji ba duk da cewa da ni na gode allah ina da masaniya akan addini sannan kuma na yi karatun addini na yi karatun larabci na kuma yi karatun gida sannan kuma kwa lokacin ina makarantar sakandare na halarci makarantar sakandare ne ta larabci da addinin musulunci saboda ka tun daga lokacin muka rika yakar waɗannan aƙidu waɗanda suka saba wa addini saboda haka ni kana ina da aƙiduna da mahangata akan batan adalci wanda yake irin mahangaci ta addinin musulunci da alkur'ani mai tsarki to da sai zama an lokaci abin da muke shine yaƙi na aƙidu sau da a lokacin kuma sai zama akwai batun juyin juwa halin musulunci a iran wanda a wannan lokacin imam yana faransa saboda haka wannan lamarin ya ja hankalin mu matuka saboda haka yankurinmu na wancan lokacin ya fara ne tun daga wannan lokaci a cikin bayanin nasa shek ibrahim azizaki ya ishara da tasirin juyin juhalin musulunci na kasar iran wajen karfafa gwiwar su a lokacin da suke jami'a inda ya ce a wancan lokacin mu muna kira ne zuwa ga tabbatar da tsari na addinin musulunci a cikin rayuwar al'ummarmu Eh, maimakon yadda wasu ke kira zuwa ga tabbatar da tsari na kwaminisanci na tafiyarwa a cikin al'umma saboda haka saboda haka muka fahimci cewa akwai wani yunkuri a wani wuri wanda yake ya gina kan wasu aƙidu saboda haka sai muka fahimci cewa abin da muke mu kira zuwa gare shi din to gashi ya faru a wani wuri kuma ya tabbata saboda haka mu ma a cikin yanayin al'umma mu wannan wani al'amari ne wanda zai iya tabbata saboda haka ba mu kaɗai ba ne ma maka tasiranta da jin halin musulunci na iran ba hatta su kansu masu da kwamnisancin sun tasirantu saboda wasu daga cikinsu sun fito sun nuna gwambansa a fili duk da wasu suna sa kaya irin nasu to amma kuma wato jeans da sauran kayayyaki to amma sana kiran kansu a talla wato sanar na gwambansa ga john johali tsari irin na jari hujja wanda ya yaƙi tsarin juyin juhalin musulunci to su kansu masu sun ce sana yaƙar wannan aƙida ta jari hujja a lokacin da aka tambaye shi a kan mecece manufar harka islamiyya ta kameme menene take son ta cimmawa sai ya amsa da cewa da farko dole ne in yi ƙarin bayani cewa harka islamiyya ba wai kungiya ba ce ba mu taɓa kiran kanmu harka islamiyya ba abubuwan da muke aikan da muke ne shine ke bayyana abin da muke faɗi a aikace saboda haka ah, muna da tsarin musulunci ɗauron shekaru da suka gabata wanda aka tabbatar kafin zuwan turawan mulkin mallaka a lokacin shehu usman dan fodiyo kafin zuwan turawa shekaru 200 muna da tsarinmu saboda haka babban abin da mu muke kira yana a matsayin ansa ne na wancan al'amari wanda shehu dan fodiyo ya tabbatar duk da cewa a wani lokacin mu muna ɗalibai ne kuma na cikin ƙungiyar ɗalibai yana matsayin shugaban ƙungiyar ɗalibai a makarantar da muke a jami'ar da muke saboda haka a wannan lokaci wannan babba jami'a da muke a duk da cewa na zama mataimakin shugaban da ke kula da bangaren al'amura na ƙasa da ƙasa a cikin wannan kungiya saboda haka a wancan lokacin babu wanda ke kiran ma a matsayin harka islamiyya saboda haka a wannan lokaci muka tsaya a kan mahangar mu cewa shi batan harka islamiyya magana ce ta tunani ba wai kungiya ba saboda haka akwai musulunci a ko'ina akwai motsin musulunci a ko'ina a afirka a ko'ina a duniya saboda haka wannan wani tunani ne wata aƙida ce dangane da yadda rayuwarsu ta kasance a gidan kaso da kuma abubuwan da suka faru a zaria a lokacin kama shi sai ya amsa da cewa to dukkanin eh, abin da ya faru dai na kasance shekaru tara a gidan kaso tun kafin wannan lokaci na yi shekaru tara a gidan kaso na yi wasu shekaru biyu da wata uku cikin shekarun 1990 a lokacin mulkin abacha shine shugaban mulkin soja na farko da ya fara bude mana wuta duk cewa an gaici sojoji su zo su bude mana wuta a lokacin mulkin sa sun kashe mutane 66 waɗanda aka tabbatar wannan karin a cikin shekara ta 2000 a cikin shekara ta 2014 a lokacin jirin gwanin kudus dai sun kai farmaki a kan jirin gwanin kudus sun kashe mutane 35 hada yana guda uku saboda haka sauraka abinda suke so shi ne su yaƙe mu kuma su kashe saboda ka abin da ya fara a shekarar ta 2014 wani abu ne wanda dama an riga an tsara shi ba wani abin da za su yi wanda za su kare abin da suka yi sai su kawo hujja cewa misali an tare hanyar su wanda abin da ya faru A da suka ce an tara hanyar kilomitoci ne daga wurin zuwa gidana wanda abin ya shafi kowa ɗalibai 'yan kasuwa da duk wanda suke wurin sun ƙona gidan sun kashe ɗaruruwa amma guda ta tabbata daga Allah ne da matata duka mu mana raye da ‘ya'yana da wasu gasken 'yan uwana sun kashe 'ya'yana guda uku a gabana da matata ni da kaina kuma da matatawa duka mun samu munanan raunuka to dangane da halin da suke ciki a yanzu tare da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim shek ibrahim alzazaki ya bayyana cewa mana ɗauke da harsasai a cikin jikinmu a nan sun ce ba za su iya cire waɗannan harsasan ba eh, amma wasu likitoci sun zo sun ce su daga waje sun ce za su iya cirewa sannan kuma kotu ta ba da daman cewa za mu iya neman a mana magani a wajen najeriya to saboda haka har yanzu dai muna nan muna rayuwa da waɗannan matsaloli na lafiya me yasa ka ba za ka bar kasar ba ko ba kasar domin ku samu lafiya shine abin da muke fata mun yi tunanin cewa da mun hito daga gidan kaso za mu bar gidan kaso za mu bar kasar nan amma lokacin da muka fito daga gidan kaso muna fatan samun fasfo ɗinmu duk da cewa dai gashi an tabbatar da cewa an sake mu sa'an nan kuma lauyanmu sun bukaci alkalin da ya ba da damar a bayar da fasfo ɗinmu domin mu fita wajen najeriya domin samun magani babu bukatar sai an samu wata an samu wani umarni daga wurin shi domin kuwa babu wani caji a kanmu saboda haka dole ne hukumar gidan kaso ta bamu dukkanin kayayyakinmu saboda babu wani abu na tuhuma a kanmu amma har yanzu waɗannan fasfo ɗin ba su a hannunmu a wani lokaci jami'an tsaro sun ce waɗannan fasfat sun ɓace saboda haka mun fara ɗauka mataki na yin wani daban ta jama'a masu saurare da wannan 'yan takaitattun bayanai da muka zaƙulo muku a cikin hirar da shaka ibrahim azizuki jagoran harka islamiyya a najeriya ya yi ne za mu takaita shirin namu ganin cewa lokacin da muke da shiya daga ya riske mu sai a saduwa ta gaba da da allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri daga nan hausa radio tehran a kasance cikin koshin lafiya madalla masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaru da kuka saurara. Iran ta buƙaci Amurka da ta saki dorinta da take rike da su don nuna kyakkyawan aniyar ta kan komawa tattaunawa. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Abdullahian shi ne bayyana haka wata da ya da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran inda ya ƙara da cewa domin nuna kyawar aniya ta komawa teburin tattaunawa da ake yi kan shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya. ya kamata amurka ta saki akalla dala biliyan goma daga cikin kadarorin iran take rike da su mallakin kasar iran har ila ya yi gargadin cewa iran za ta kai karar kasar koriya ta kudu idan ci gaba da kin biyan bashin da ake binta kusan dala miliyan takwas na ɗanyen man fetur ɗin da ta saya tuni aka rufe dukkan asusun ajiyar kasar iran da ke bankunan ƙasar koriya ta kudu a wata hira ta wayar tarho da ya yi da takwaransa na ƙasar koriya ta kudu chun yu yong ya buƙaci da su saki ƙadorin Iran da aka toshe domin su samu damar yin amfani da su cikin gaggawa. Matsin lambar Amurka kan ƙasar Koriya ta kudu ne ya jawo ɗaukar wannan matakin, amma duk da haka ba za mu zuba ido ba, za mu ci babban bankin ƙasar ya ɗauki matakin da ya dace kan bankuna biyu na ƙasar Koriya ta kudu da ake da asusun ajiya a cikinsu. Kunya da Amurka ta sha a Afghanistan alama ce ta rushewarta. jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatullah imam kamna'i ya bayyana cewa kunyar da amurka ta sha a kasar afghanistan alama ce da ke nuna rushewarta na kusa imam said alkamna'i ya bayyana hakan ne yayin bikin yayi ɗaliban jami'ar imam hussein alaihi salam da a gudanar ta kafar bidiyo a jiya lahadi a wani bangare na jawabin da jagoran ya kara da cewa bai dace sojojin wani yanki su amince da kasancewar sojojin kasashen ketare. domin samar musu da tsaro ba tsaron wata ƙasa shine gimshikin duk wani ci gabanta in ji jagoran a don haka ya ce babban abin alfahari ne ga wata ƙasa ta samarwa da kanta tsaro ta hanyar dakarunta a wannan yankin namu kasancewar sojin ƙetare har da amurka babban na ƙasa ne dole ne a baiwa kowace ƙasa damar targa da sojojinta shine mafi a'ala ga wannan yankin To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan la mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. Ali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su Tahir Amin ke cewa a yi ne lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.